الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وين توقفنا في درسنا الحديث درس بلوغ المرأة قرأنا حديث عبد الله بن أبي بكر ها عبد الله بن أبي بكر حديث عائشة رضي الله عنها بسم الله الرحمن قال المصنف رحمه الله تعالى جواز آه عن عائشة رضي الله رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه هو رواه مسلم وعلقه البخاري نعم wannan hadisin kamar yadda muka gan shi daga nana aisha radiyallahu ta'ala anha qalat take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya kasance sallallahu alaihi wasallam Allah yana ambaton Allah ala kulli ahyanihi a kowane lokacinsa kullu ahyanihi kowane lokaci rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadithi shi ne rawaito asalin hadisi din a cikin littafinsa wa rawahu ko ce wa allaka hul bukhari imam al-bukhari kuma ya allaka hadith ma'ana akhrajahu aw dhakarahu mu'allaqan fi kitabihi biduni dhikri sanad ba tare da ya ambaci sanad ba ya ambato shi kawai abin nan hadisin na na Aisha din an gane ko ya kawo shi a cikin kitabul hait amma hadisi ne sahih don ya ambaci hadisin bisigatil jazmi mu'allakan bisigati aljazm وهذا يدل على صحة صحة الحديث عنده saboda haka hadisin da ya inganta to wannan sun fara karatun ne ko ba su fara ba ne a gasa hayaniya kuma ake ta yi hauta shi suka yi ma to ya yi na so wannan hadithi wato aslun kenan fi jawazi zikirin ta'ala fi tasbihi wata hamidi wa fi yani uh, azkar kulliha ya halatta a ambaci Allah a yi tasbihi ko tahlili faɗin la ilaha illallah ko kabbara ko hamdala ko wasu azkar da kuma duk sauran abubuwa dai wanda ya shafi addu'o'i da sauransu ko da mutum baya cikin tsarki an gane ko hmm. ko da baya cikin tsarki wannan hadisi yana nuna cewa ya halatta kuma ko da mace tana da al'ada a jikinta za ta iya karanta waɗannan abubuwa wayannan azkar din dama maganan da ake karatun alkur'ani kamar da muka wuce a baya cewa la masuhu illa al la masar illa zahir cewa kada mutum ya taba qur'ani sai mai tsarki mutum yana cikin alwala shine afdal in zai karanta alkur'ani amma jawas na ɗaukan littafin alkur'ani din ko duba wani abu a ciki ko karanta aya aya biyu ko abin nan ko karantarwa ko koya musamman ga mace da take cikin al'ada ya halatta idan ya kama haka an gane kamar yadda muka yi magana mm. akwai hadisin da suke ruwaitowa daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kamar yadda aliyu ibn abi talib sun jingina hadisin cewa aliyu ne ruwaito aliyu ibn abi talib cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yahjizuhu anil qur'an illa janaba na ka wannan hadisin cewa ba abin da ke sha makance shi ya hana shi yin wani abu na ibada eh, na wani abu baya Kur'ani sai dai in jana ba amma wannan hadisi ne za'if lam suna jingina hadisin zuwa ga Ali bin Abi Talib marfu'an walakin al-hadith da'if kama akhrajahu Abu Dawud wa ghayruhu an gane ba. sai ce um, وعن أنس رضي الله عنه an karbo daga anas allah ta'ala ya kara masa yadda annan nabiya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa salla wa lam yatawadda akhrajahu ad kutini wa layyanahu li'anna fi isnadihi salih ibn muqatil naku ya kawo ya kawo wa layyanahu wa qala innahu laysa bil qawi ya kawo mm-hmm. to babu laifi dama wasu nuskokin hakan ne suke zuwa an gane ba saboda wannan nuska ce ta asali wannan badaru tamam din to yake cewa an karbo daga anas radiyallahu anhu daga anas allah ya kara masa yadda annan nabiya sallallahu alaihi wasallam ihtajama yace annabi yayi ƙaho wa salla ya yi salla kuma wa lam ya tawadda bai yi alwala ba mana bai sake wata alwala ba hmm. wanda yake nuna kenan alhijamatu la tanqudu alwudu cewa abin nan ƙaho baya ba ta warware alwala ko bai warware alwala in mutum yana da alwala sai aka yi masa ƙaho aga ƙaho alhijama shine ikhraju dami min aljasad cire jini ko fitar da jini daga jiki shine hijama a zuma mutum kaho sai a fidda jini to idan mutum yana da alwala sai aka yi masa kaho aka fidda jini wannan hukuncin da kuma haka kamar rauni mutum ya yi rauni sai jini ya fito mashi to wayannan duk ba sa warware alwala an gane ko to sai dai anan yake cewa akhraja huddara kutni imamu dara kutni ya fitar da hadisin cikin sunan dinsa walayyanahu kuma ya da'afa shi saboda ya ce a cikin isnadin akwai salih ibnu muqatil salibin mukatil ɗin din sun ce laisa bil haza haza ah, wato martabatu da'af yana daga cikin maratib a daaf ce laisa bil kawai in suka sifanta rawi da wannan sifa laisa bil qawi haza riwayatuhu da'ifa illa inda al-mutaba'a sai dan an masa mutaba'a to amma an samu hadisin ta wasu hanyoyi cewa hadisin ya inganta za a iya yin aiki da shi an gane ko saboda ka hadisin ya hadisu ne hasanun bi majmu'i turuk sannan ya ce wa an ta radiyallahu ta'ala an kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al'ainu wika'us sahi fa idha namat al'ainan استطلق الوكاء رواه أحمد والطبراني وزاد ومن نام فليتوضأ وهذه الزيادة أكو أنا أقول في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي رضي الله تعالى عنه دون قوله استطلق الوكاء وفي كلا الإسنادين ضعف sai yake cewa an karɓo wani hadis daga muawiya ibn abi sufyan muawiya ibn abi sufyan wato abu sufyan kuma sunansa sakhar ibn harb ko sakhar ibn harb ibn umayya ibn abdu shams ibn abdu manaf shi shi muawiya shi ya rawaito mana wannan hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa manzon Allah ya ce al'ainu idanu wika usahi maɗaurin dubura ne wato idanu maɗaurin dubura ne asahu shine addubur mana dubura kenan yake cewa fa'iza na matil ainan idan idanu suka yi barci istatlaqal wika'u sai maɗaurin ya kwance wato maɗaurin sai ya sassauce ya kwance kaga kenan wani abu zai iya fitowa mutum bai sani ba shi yasa suke cewa fa man nama falyata wadda ah, annabi kai yake cewa man nama falyata wadda a ziyadan da zamu gani nan ya ce rawahu ahmad wa tabarani ahmad da tabarani su suka rawaito wannan hadisin bi hadha laf an muawiyata ibnu abi sufyan wa zada wato shi imamu tabarani fi mu'jamul awsat nashi imamu tabarani ya ƙara a gani a cikin mu'jamul kabir ba awsat ba cikin mu'jamul kabir nashi no yana da ma'ajim a salasa shi tabarani galibi idan aka ce hu tabarani aka yi shiru to a cikin kabir ne wannan ka'ida ce ga malaman hadisi yaza atlaqu ar-riwayata an tabarani biduni nisba ila ayi kitabin min kutubihi فالمراد مؤجم الكبير آه. لأن عنده مؤجم الكبير وعنده مؤجم الأوسط وعنده مؤجم الصغير آه. ثلاثة معاجم متفنسة إذا أطلق بدون نسبة إلى أي كتاب فالمراد أنه أخرجه من الكبير نعم. من المؤجم الكبير أنغاني با تو أنا سيكي والطبراني وزاد أي زاد الطبراني في روايته ومن نام فليتوضأ بمعنى طبراني روى هذا الحديث عن معاوية وقال العين وكاء السهي فإذا نامت العينان استطلق الوكاء ومن نام فليتوضأ بهذا بهذه الزيادة duk wanda ya yi barci to ya sake alwala falyatawadda amrun haza amrun sai ce wa hadhihi ziyada wannan karin wa man nama falyatawadda fi hadal hadis da ya zo a wannan hadisi inda abi dawud ya zo gurin abu dawud da ma ya ruwaito shi shi karin ziyadan kenan abu dawud ya ruwaito shi min hadisi aliyin daga hadisin aliyu bin abi talib a gani duna kaulihi amma da faɗinsa istatlaqal wika bai kawo wannan ziyada ba a lafazin istatlaqal wika uba shi abu dawud ya ruwaito hadisin daga aliyu amma ba tare da wannan ziyadan waye da wannan lafazin na istadlaqal wika'u ba to shi malam ya wa fi kilal ne cikin isnado isnadin guda biyu isnadin dabarani da isnadin kuma Abu Dawud an gane ko ne kilal ne wato da'afun akwai rauni haka malam ibnu hajar ya faɗa kuma a cikin talkhisul habir nashi yana da littafi a talkhisul habir fi hamsati jiza to a ciki ya faɗi wannan maganan cikin juz'in farko kan a kitabul tahara da aka sai ya ce kilal isnadin da'afun akwai rauni a ciki amma hadisin rauninsa a cikin ɗaiɗaikun ruwayan hadisin akwai rauni amma akwai ruwayan imamu ahmad imamu ahmad ya fitar da ruwayan kuma ta hanyar bakiyatu bin walid wa zakara fihi tahdith لأن بكيت بن الوليد يعني حدث فيه فقال حدثني da shi dama illar da ake gudu na bakaitu bin walid shine li'annahu mudallis huwa yudallisu taswiya to amma idza tahaddath aw aw rawa bi sama aw bi imba fa fa hada yani yadullu ala ala sihhati riwayatihi don haka kaga tunda ruwayan eh, Ahmad ya ruwaito da wannan lafazin na cewa baqiyatu bin walid din ya ruwaito da lafazin tahdifi don haka wannan tsoron tadlisi din ya kau dama shi baqiyatu bin walid mudallis ne walakinahu thiqa to dama ana samun thiqa mudallis irin hasanul basri irin qatada ibn di'ama gani kaga dukan su mudallisin mudallisan minal mudallisin walakinnahum thiqat thiqat ne so idan suka ruwaito hadisi da lafazin tahdith suka ce haddathani to ba matsala sai dan suka ce an to nan ne akwai matsala an gane ko to saboda haka hadisin da ya aqallu darajati hadal hadith huwa hadithun hasan hadithun hasan wannan dukan kusan malamai da yawa sun hasana hatta imamul bukari bukhari ya hasana hadithin haka imam ahmad kansa ya hassan tunan shi ya rawaito hadisin baqiya ibn walid da lafazin ta hadisi saboda aka hadisi ne hasanun alal alaqalli darajatihi albani ma sa hashi a cikin irwa ulgalil a gani ya inganta shi haka cikin irwa ulgalil haka a cikin thamarul mustatab fi kihil sunnati wal kitab wani littafi ya rubuta cikin juz'i biyu bai gama ba kuma yana cikin kitabul kitabu sala fi zikirin masajid almasjid ya yi juzu'i biyu cikin juzu'i biyu sun kai haka guda biyu kaganda ya gama gaba ɗafi abuwa fik <laughs> da kaga littafin za su zama kaya guda ne eh, littafin fikihu ne dama sun littafin athamarul mustatab fi fikihi sunnati wal kitab hmm. sunan littafin kenan ya fara juz'i biyu kawai bai gama ba abubuwa sun masa yawa don haka har ya rasu kuma bai gama za ka guda biyun aka buga a gani sai dai ko watakila wani abin nan ya zo ya kara kamar yadda imamun nauyi kaga shi ma almajamu sharhul muhazzab ba shi ya karasa ba bai karasa ba kamar jalalaini na suyudi kaga ba suyudi ne ya zo ya karasa amma don shi ma jalaluddin jalaluddin ake masa lakabi shi su yudi sannan eh, ɗaya malamin ma ana ce masa jalaluddin lakabinsa to shi jalaluddin na farko babban shi ya fara tafsirin ne. bai karasa ba ya yi kusan kamar izu ashirin da wani abu ko talatin sai su yi ya zo ya karasa a kan tsarin da shi wancan ɗin ya ɗauko tafsirin shi za a ga gaba ɗaya kamar tsari ɗaya ne mm-hmm. shi yasa aka sawa littafin suna jalalai ne wato jalaluddin alkabir wa jalaluddin asagir su ne aka hada suka zama jalalaini <laughs> tafsiru jalalaini mm. sunayensu mutanen ne don lakabinsu daya to aka samu wani da ya zo ya karasa wannan kuma shi ma sai a abin nan a gani saboda haka hadisi ne sahihi mafi iskal tura aka hadisin ya tabbata kenan bacci yana warware alwala kamar yadda ya zo a wasu ruwayo da dama cewa duk wanda ya bacci ya sake alwala musamman ga hadisin safwan bin asal radiyallahu ta'ala anhu wanda yake cewa annabi ya umarce su idza kunna safaran an namsaha ala al-khuffi ah, an an an an khifafina illa min janabatin an la nanzi khifafana illa min janabatin abin nan kai min ah, rihin au baulin au naumin sai ce walakin to haga ya hada tsakanin albaulu wal gha'itu wan nau cewa mutum ya bacci ya farka to alwarsa ta warware wannan mutlakan eh haka ne jam'i ne jam'an bainal ahadith saboda misali a kawo ko hadisin Anas mun dan karanta shi ma da ya wuce cewa sahabban annabi yantaziruna sala wa muna wa hatta takhfiqa ru'usuhum mm-hmm. har kansu ma na abin nan saboda bacci amma sun mai yusalluna wala ya tawadda'un sannan su shi sallah wala ya tawadda'un shine jam'an bainal ahadith yake nuna cewa baccin idan bai yi nauyin da za ka kasa fahimtar wanda ya shigo ko ya fita ba to ba sai ka sake alwala ba domin a wannan yanayin kome ya fito za ka iya sani za ka iya fahimtar ka fitar da wani abu na hutu ko wani abu da zai warware alwala saɓanin wanda baccinsa ya nauyi ta yanda za a shigo a fita bai sani ba to zai iya fitar da wani abu bai san ya fita ba don haka kawai in ya tashi a wannan yanayin ya sake alwala an gane ko sai ce wa an ibn abbas radiyallahu an radiyallahu anhuma marfu'an daga abdullahi dan abbas a wasu naskokin wali abi dawud da aidan wasu naskokin ko mm. sai yake cewa an an ibn abbas radiyallahu anhuma marfu'an innamal wudu'u alaman nama muttaji'an akhrajahu abu dawud wa fi isnadihi da'afun na kuma haka nuna to a wasu abu daud ya rawaito hadisi daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma ya jingina hadisin kuma zuwa ga annabi shi yasa ya ce marfu'an ma'ana rafa al hadith ila annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa annabi ya ce inna wudu'u alaman nama mutaji'an hmm. alwala kadai na wajaba ne akan wanda ya bacci a gide ko a kwance saboda suna cewa wai idan mutum na zaune haka to ko da hutu zai zo zai iya matsewa in yayi bacci a zaune haka wai duburansa ba za ta sake ba in a zaune ne haka ko da ya yi haka ne a jikin bango to ba za yi abin nan ba hmm. inda ya yi bacci a haka to amma yi mutum ya yi bacci a kwance to duburarsa za ta buɗe in ya kwanta haka gaba ɗaya a ga amma yana zaune a kan duburarsa ne wai wannan abin nan baya fitowa za ka iya matsewa amma a kwance ne ba za ka iya baka da control to amma wannan maganar bata inganta ba hadisin bai inganta ba zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam an gane ko hmm. domin hadisin abu dawuda ne ya ruwaito shi duk da wasu malaman sun ruwaito banda abu dawuda din an gane ko shi cikon hadisin cewa yayi innamal wa alaman nama muttaji'an fa innahu idha taja'a istarhat ko istarhat mafasiluhu istarhat mafasihu mafasiluhu gabobinsa za su saki gabobinsa kuma dubura na cikin gabobi za su sake shi sa wai aka ce ya sake alwala in ya kwance ne ya yi abin nan to amma hadith da'if so abin da sa ibn hajar kawo hadisin don ya nuna ma cewa duk wanda suka tafi akan wannan matsalar ta cewa bacci in a zaune ne ba wurin alwala saboda wannan hadisin wasu malamai hujjan su kenan suka tafi akan wannan matsala an gane ko mm. to amma hadisin bai inganta ba na'am e eh to kaga wannan wannan ai kaga akwai takalluf a ciki akwai takallu a ciki ba lalle kuma yaron ya sani ba eh shi yasa malamai ba su bi wannan tsarin ba don magana biyu ce wasu suka ce ruwayar ba ta tabbata ga Abdullahi dan Mas'ud ba wasu kuma suka ce ruwayar ta tabbata amma kuma mukhalifun hmm. lisa'ir sahaba wa mukhalifun lil hadith domin hadisin cewa ya yi mutlaƙan wa faman nama falyata wadda in kuwa haka ne to babu dalilin da zai sa kuma a sa wani ya yi maka gadi cewa ya ji kayi hutu ko baka yi hutu ba wannan ma babu abin na cikinsa to ashbahu shay'in an yakuna lam yasiha ilayhi wa huwa al-ashbah cewa bai inganta ba zuwa gare shi yin hakan ba a cikin abin da ya kamata a ce an yi musamman a ce irin sahabban nan a ce sun yi irin haka an gane ko shine ashba ala ayi halin wa in sabata wa lam yathbut fa huwa mukhalifun lima sabata anin nabi sallallahu alaihi wasallam لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم فقال فمن نام فليتوضا kawai jam'an bainal ahadith din can da ake faɗa shine kawai idan ya zama na baccin ba mai nauyi bane ta yadda za ka iya fahimtar wanda ya shiga ya fita to kaga a nan za ka iya fahimtar komi da zai fita gare ka amma in dai har barcin ya kai ga za a shiga a fita baka sani ba to alwala ta warware kawai ka tashi kai alwala ko da baka yi wani abu don ba ka iya gane cewa kayi ko baka yi ba don haka sai ka koma ga kawai kayin don haka sai kai alwala kawai gadi ba zai yi ba saboda ga annabi ma ya ce da bilal ya musu gadi shi ma bilal bacci ya tafi da shi don haka sai ya zama ma annabi ne ya fara farkawa amma ba wai gadi yayi wai su ya gane sun yi abin nan ko a'a sun yi tafiyar dare ne suka yi suka yada zango a wani kwari don haka suka yi za su yi bacci goshin asuba irin lokacin sahar waktar sahar saboda haka sai annabi ya ce da bilal ka tsaya ka dan mana gadi in lokacin sallah yayi ka tashe mu sai ce to can kuma sun yi bacci saboda an dauko tafiya an gaji gashi kuma daidai wannan lokacin daɗin bacci ne da shi musamman yanayi irin na wurin zafi irin wannan lokacin ya fi daɗin bacci da haka shi ma bacci ɗauke shi bilal sai zama annabi ne farkon wanda ya farka kuma rana ce ta farkar da su sanda rana ta fito sannan ya farka ya ga kowa kuma na bacci bilal ɗin ma mai gadin yana bacci <laughs> ka gani saboda haka saboda haka don mutum ya kwanta ya kwanta wannan laysa la yumkin an yakuna shar'an hmm. cewa ka yi irin wannan kai ma kenan kai koyi da wannan ruwa da aka ce an wato daga ɗaya daga sahabbai bai yiwuwa wannan zon za ka sa mutum ya maka gadi cewa ya wai to yanzu shi ne dinga sauraron ka yi tuza ko ba ka yi tuza ba <laughs> eh? yaushe ma mutum zai haka ya sa wani a wurin shi abinda wannan abun so ake a koye shi <laughs> wadda yake ya danganta da al'adu na wurare wani lokaci al'adan wasu wuraren shi wannan hutun ba matsala ba ne eh kamar yadda wani yake ba mu labari wani bature don a wasu kasashen don ka saki hutu ba wani matsala <laughs> ba ra'ayi ba wanda zai ma dariya ma saboda wani abu ne a adatan kawai sun saba da ba wani abu to irin wanda ya yi ah, ba magana hadisi ne kawai ɗabi'a ce ɗabi'a ce ai to ai wancan ɗin ma da wani ya yi sai waye to don me za ku masa dariya wanda kuma kuna yi to amma masu wayancan ɗabi'a ce dama don ya danganta yanayin wurare kamar munan da hadisin ma mana dariya yi to ai ba magana wai aiki da hadisi ko kaza bane ina ba ta fahimta eh, wani wurin ko mutuncin sa ma sai zube ya danganta da al'adan wuri yanda yake na ba yanzu kaman fitsari a tsaye ma ai haka ne wani wurin ko kaya zai ba wani ba wata matsala bane ba amma nan sai a ganka wani arni arni <laughs> ka gani eh to shi yasa bature wai suna tafiya da direbansa. a nan Najeriya ne to baturen suna tafiya direbansa bakin fata ne dan najeriya to sun suna tafiya kawai sai baturen nan ya karkata kawai sai saki iska <laughs> ya saki iska kuma ba wari saboda irin abin da suke ci ba irin kasan ya danganta irin abin da kake ci sannan hutu yake yin wari ko abin nan sauransu na shi bai wari irin wani warin ba don haka bai daga <laughs> to ka shi shi direba shi yana ganin shi ma kaman ba matsala ba ne suna mai gidansa ma shi yayi to haka shi ma da abin ya matsaye shi sai karkata ya sake ga shi an kukulle glass glass kagan saboda ga baturi hankali ne ya tashi eh saboda haka ya danganta ne da abubuwan an gane go saboda haka hadisin inna maludu alaman nama mutaji'an hadisun da'if lam yasih min kulle turuqihi an gane go sai ke cewa wa an ibn abbas radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ya'ti ahadukum ash-shaytan fi salati fayanfukhu fi maq'adatihi fayukhayyalu ilayhi annahu ahdatha wa lam yuhdith fa waje da dhalik fala hatta fala yansarifu hatta yasma' sautan aw yajida rihan wannan hadisin yace akhrajahu al-bazzar wa fi isnadihi abu uwais naku akwai wannan lakin tabi'ahu ad-darawardi inda al-baihaqi akwai shi wa asluhu fi sahihaini min hadithi abdullahi ibn zaid wa li muslim an abi hurairata radiyallahu anhu nahwa an karbo wani hadis daga abu abin abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ya'ati ahadukum shaytan shaytan yana zo wa dayanku zai zai ke wa dayanku fi salati cikin sallansa fayanfuku fi maq'adatihi sai ya zo ya busa ya hura iska cikin duburar shi a gani fa yukhayyalu ilaihi sai sai rinka ima sai ka rinka imagine imagine cewa wato sai ka rinka sa ka tunani mm. ya rinka sa mutum ya rinka sa tunani zuwa gare shi shine yukhayyalu ilaihi ya rinka sa mai tunanin annahu ahdatha cewa ko yayi hutu ne yayi kari kamar ya fitar da kari walam ya yuhdith kuma alhalin bai fitar da komai bai kari ba bai hutu ba ah. fa idza wajada zalika annabi ya ce idan ɗayan ku ya ji haka a jikinsa fala sarif kada ya fita daga sallah hatta yasma sautan har sai ya ji sauti kara na fitowan shi aw ya ji darihan ko ya ji wari kaga wannan yana gina mu ne akan al-yaqin cewa al-yaqinu la yadhhabu bi shakk yaqini baya tafi baya tafiya saboda shakka in kana kokanto don yukhayyalu ilai zai rinka sama tunanin ka yi ne ko baka yi ba don sai ka ji alaman kamar wani kamar hutu kamar an hura ma dubu kamar wani iska ne fito eh ashe shedan ne shi shedan da ko yaushe in ya kida ya yi yunkuri to ya hana ka ibadan ka shiga kana yi hmm. don haka bare bata maka shi dai baya son alheri kwata kwata dama shi shedan innahu sharrun kulluhu babu wata hanya wai wani wata gaba da zaka ce shedan akwai alheri tare da shi babu sharri ne gaba ɗayansa ka gani gwamma kafiri ma akwai alheri da shi akwai sharri zai amfana da amma shaidan bai taba amfana da kai komai ba min kala zarratin na alheri babu shi ga shaidan kwata kwata to don me ka yi masa da'a shi yasa do in ka ji abu irin wannan yana kawata maka abu mummuna da karfin da karfin saba mishi eh, ka yi yunkuri ka saba masa komai rashin dadin da zaka ji kar ka aikata to shi kuma ka turmuza shi kuma sai ka samu rahama a gurin Allah ka gani to wannan hadisi hadisi ne kamar da ya ce bazzar imamul bazzar shi ya fitar da wannan hadisin bazzar ya fitar da shi kamar yadda yake cikin musnad nashi sai dai sun ce wa fi isnadi kamar yadda ibnu hajar yake faɗa a isnadin hadisin akwai abu uwais wato shi abu uwais sunansa abdullahi ibn abdullahi abu uwais suna cewa wai innahu layyinul hadith eh, wai da ifi ne to amma sai dai a nan malam shi malam ibn hajar da kansa bayan ya kawo wannan sai ya ce lakin ta ba a huddarawardi akwai imamu darawardi shi ma ya ruwaito hadisin daga malamin abu uwais indal albai haƙi kamar yadda yake wajen yake sunan kubura na imamul bai haƙi saboda haka hadisin bi ne bi hadha bi hadaini tariqaini fa huwa hadithun hasan hadisi ne hasanun ma'ana albani ya sa hashi shi ma a cikin irwa ghalil ya sa wannan hadisi ya ce hadisi ne sahi an gane ba to a nan sai ya ce asluhu asalin hadisin fi sahihaini ya zo a sahihaini bukari da muslim min hadisi abdullahi bin zaid daga hadisin abdullahi dan zaid annabi sallallahu alaihi wasallam yake shi abdullahi dan zaid yake cewa shukiyan nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu an kawo bayanin wani mutum wurin annabi sallallahu alaihi wasallam annahu yukhayyalu ilayhi annahu yajidu shay'a yajidu shay'a fa ashkala alai mutum yake jin wani abu kama a cikinsa amma sai rikitar da shi shin wani abu ya fita ko bai fita ba to shine annabi sassan yake cewa to fala sarifu kada ya fita ya bar sallansa hatta ya ji da sautan au au ya sama sautan hatta ya sama sautan au ya jida rihan sai ya faɗi da wannan lafazin a cikin sahih bukhari da muslim ta hadisin abdullahi dan zaid eh, lafazin sa shine shukiyan nabi sallallahu alaihi annahu yukhayyalu ilayhi annahu yajida shay'a fi salah yana jin wani abu a cikin sa sai annabi ya ce to fala yansarifu kada ya fita daga sallan ya ci gaba da sallansa sai in ya ji karan fitowan abu ko kuma ya ji wari to shi ne zai tabbatar da ya kinin cewa ya yi wani abu amma ba ka ba don kaji cikinsa cikinka ya yi kara ko ya yi ƙugi ko ya yi kaza duk ba zai sa alurarka ba ta kare ba saɓanin abin da mai zi ya yi faɗa ya ce wal ƙarƙaratu shadidatu yankudu rodo cewa wai ƙugi ƙugi ne ƙarƙara al tu shadid ƙugi mai tsanani a ciki da kaji ƙurr wayan kaji ƙurr a cikinka to alurarka ta kare Eh, to kaga wannan ba haka bane ba hmm? shine sai ce wali muslim an abi hurairata muslim yana da ruwaya daga abu huraira kuma radiyallahu anhu na hawahu irin wannan ruwayar ta abdullahi dan masu ta abdullahi dan zaid da lafazin idza wajada ahadukum fi hi shay'an fa ashkala alaihi fala yansarifu ila akhirihi duk wanda mutum ya ji wani abu a cikinsa ya yi ƙara ko ya yi ƙugi to kada ya bar sallan da yake ya ji kamar aurarsa ta ba ta ba ya ci gaba da sallansa har sai ya ji wari ko ya ji ƙaran fitowansa to haka ruwayar ta zo haka nan akwai shahid yana da shahid ma daga hadisin as-sa'ib ibnu wala walahu shahidun aidan inda imamu ahmad shi ma imamu ahmad ya rawaito wannan hadisin an gane ku amma daga asa'ib ibn khabbab radiyallahu ta'ala anhu shi ma sahabi ne asa'ibu ibn khabbab kama akhrajahu hadithahu imam ahmad rahimahullahu ta'ala duk sun ruwaito wannan hadisi akwai ruwayan da ibn maja da imam baihaqi suka fitar da hadisin muktasaran daga abu huraira radiyallahu ta'ala anhu cewa la wudu'a illa min sautin aurihin la wudu'a illa min sautin aurihin haka lafazin ya zo kamar yadda abu huraita ruwaito daga annabi sallallahu haka muktasaran so waɗannan ruwayoyin suna nuna sababin da yasa annabi ya faɗi haka wannan ruwayan muktasar kuma ta abu da ta abu huraira wanda wanda ahmad abin nan kai bai haƙi da ibnu majah suka ruwaito la wudu'a illa min sautin aurihin to wannan yana faɗin hukuncin kai tsaye an gane ko hmm. ba a sake alwala idan ka ji wani abu a jikinka kana jin cewa kamar aurenka ta kare hmm. ba a sake alwala sai in an ji wari ko an ji sautin fitowar shi shi hutu din dama kan maganar hutu ake don galibi su ne suke karkare alwala hmm. haɓo bai warware alwala fitan jini a jikinka bai kawar alwala don akwai wani sahabi da a wajen jihadi wanda suna a wajen jihadi yana sallah sai aka harbo kibiya sai kibiyar nan ta same shi a bayan shi saboda aka sai jini yana ta fita bai yanke sallan ba haka ya idar da sallan dama yana karshen sallah sanda idar da sallan tukuna ga jini na ta zuba yana sallan haka sallansa tana nan don da sallan ba ta yi ba saboda fitowar jinin da kaga sai yanke sallan kenan kuma annabi ba zai ce masa ya sake sallah bai sake sallah ba saboda haka nan kamar yadda Hassan al yake faɗa yake cewa inna sahaba kanu na fi jirahatihim min al suna yin salla cikin jini raunuka da aka yi musu a wajen yaƙi saboda haka wannan jinin ba sai an wanke ba ma saboda ba ba ne an gane ko yawwa a maka wanke din ka samu dama wannan kuma ka samu dama ba za ka bar shi a jikinka amma wancan suna wurin yakin tunda babu dama da na wankewa bai hana kuma a yi sallah da shi haka na jiki jinin da yake haram eh, najasa jini biyu ne jinin haida da kuma damun masfuh eh, su ne jini wanda ke najis su ne najasa amma baicin waɗannan sauran jinnai ba najasa ba ne ba kamar jinin mahauci jinin nama da aka yanka nama dabba wannan kai gyaran nama duk jini jini da ya saura a jikin naman ba ba zisa ba ne ba ko ya tattaba aka gaba ɗaya zaka yin sallah da tufafin haka in dai na biyu wukan ne ya taba ka shine sai ka wanke shine daman masfuhan shine najis shine damun masfuha wanda ake yanka ya amma dai ba in ya gama fitowa ya gama aka wanke shi to sauran jinin da ya rage din a jikin dabban shi wannan ba nijisa ba na'am eh. nifas eh. eh shi ma najisa ne eh, eh ware kuwa hukuncin nifasi hukuncin haila cikin duk abubuwan hukunci duk abinda haila ma yamna minhu al-hayd yamna minhu an-nifas na'am mm. na eh wanda ba a cin ta kaga najisa ne dama ita najisa ce abin naman ta ma najisa ce haramun ne a ci bare kuwa ita kan dama najisa ne ai mutlakan mm to fatar ta ai mun yi magana ina ga kan fatan nan ko cewa in an jeme shi shikenan ayyuma ihabin dubir to wannan da yawa cikin malamai su tafi cewa duk fatan da aka jeme ta ko ma'azunul akli wa ghairu ma'azunul akl duka ɗaya ne inda an jeme shi kenan za a yi amfani da fatar ko a takalmi ko a kaza kuma a yi amfani da shi wasu kuma suka ce a illa ma'azunul akal halalul akli sune kawai za a yi amfani da su fatansu to kaga wannan haka malamai suka abin nan amma sai dai zahirin hadisin yana nuna dukan kowane irin fata ka gani hmm. walil hakim hakim yana da ruwaya kamar da ruwaito shi a cikin musadrak nashi alal sahihaini an abi sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala an marfu'an daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake idza jaa ahadukum ash-shaytan idan shaytan yazo wa dayan ku faƙala innaka ya ce kai yi hadasi ka san wasu wasi zai jefo maka shi yi hadashi, sai ka ji kama an gaya maka magana ne ka yi hadashi. falyaqul kadhabt mutum ya ce ƙarya kake eh, ya ce makaryaci ne ƙarya kake yi haka za ka gaya mishi a ranka amma ba da lafis ba <laughs> eh, a ranka za ka faɗa kamar yadda shi ma ya gaya maka haka wasu wasa ilaika hazal kalam al'annaka ahdath fa anta tarudda alaihi fi nafsi li'annahu kadhib sai kadhabt wa akhraja ibnu hibban bilaf ibnu hibban ya rawaito ya fitar da hadisin da lafazin falyaqul daga abu sa'id din kenan falyaqul fi nafsihi ga wannan ya sake fito da abun fili falyaqul fi nafsihi kadhabt haka za ka faɗa a cikin ranka fi nafsihi haka za a faɗa a gani an gane ko to